Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin kuma ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. Kasar Iran ta musanta zargin cewa ɗaya daga cikin makaman da ta harba ne kakkaɓo jirgin saman kasar Ukraine a wajen birnin Tehran ta kuma kira ga Amurka da Kanada da su fitar da cikakken bayanin hatsarin jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke cikinsa. Shugaban hukumar sufurin jiragen saman Iran Ali abed zade. ya faɗa wani taron manema labarai a jiya juma'a cewa abin da kawai za mu iya tabbatarwa shine ba wani makami da ya da ke jirgin saman abirzade ya ce idan har amurka da kanada suna da tabbacin zargin da suka yi na cewa makami ne da ke jirgin saman bisa kuskure to su fito su bayyana wa duniya hujjojinsu kamar yadda dokokin kasa da kasa suka tanada wata kafar yada labaran iran ta ruwaito a jiya juma'a cewa iran iran za ta bada sanarwar musabbabin faduwar jirgin saman a yau asabar da farko a jiya juma'a jagoran ayarin binciken iran hassan razefa ya ce samu bayanan akwatin tattara bayanan jirgin kan iya daukar tsawon wata daya ya kuma ce iran za ta iya neman kwararru daga wasu kasashe domin su taimaka mata idan ta kasa samo bayanan akwatin harin da aka kai ta sama da ya kashe babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na iran qasim suleimani kan iya kasancewa sashe na wani babban yunkuri da aka tsara domin gurgunta zaratan sojin na tehran jami'an amurka sun tabbatar a jiya juma'a cewa a ranar da aka kashe suleimani an yi yunkurin kai hari na biyu da aka auna kwamandan zaratan sojojin a yemen jami'an da suka nemi a sakaye sunayensu sun ce harin da aka auna abdulreza shahlai bai yi nasara ba to amma kuma sun ki bayar da cikakken bayani akan yunkurin na sirri ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ma ta ki bayar da cikakken bayani akan harin da bai yi nasara ba wanda jaridar washington post ce ta farko da ta bada rahotonsa shahlai da yanzu haka ke zaune a wajen sana yana da tarihin kai farmaki kan sojojin amurka masu fafutukar kare 'yancin 'yan jarida a najeriya suna zargin gwamnatin kasar da nuna kiyayya ga wata babbar jaridar kasar akan sukan lamirin shugaba muhammadu buhari da ta yi a wani sharhi da jaridar punch mai shalkwatar ta birnin eko ta wallafa a farkon watan da ya shige ta ce ba za ta manta da abin da ta kira tsarewa da kuma kai farmaki ga kungiyoyin farar hula da 'yan jarida ba bisa ka'ida ba da jami'an tsaron sss na najeriya suke yi jaridar ta ce muddin buhari da gwamnatin sa ba su kawo karshen wannan aika-aikar ba to kuwa ba za ta amince da karyar demokuraɗiyya ba sai dai ta bayyana su a matsayin tsarin gwamnatin mulkin kama karya na soji da major general muhammadu buhari mai murabus ke shugabanta buhari wanda wato wannan matsayar ta jaridar ta punch ya ja mata jangwam domin kuwa a farko wato a karon farko gwamnatin kasar ta bayar da sanarwar barka da sabuwar shekara a dukkan jaridun kasar amma banda jaridar ta punch a cewar 'yan rajin kare 'yancin 'yan jarida labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomi a kasar malawi sun ce tsutsotsi da suka mamaye gonaki na yin barazanar haifar da karancin abinci a kasar da ke kudancin afirka tsutsotsin sun lalata amfanin gona na iyalai kusan 250 yayin da manoma ke cewa maganin kwari da gwamnati ke samarwa ya yi karanci kuma baya da karfin kashe waɗannan tsutsotsin lamarin da ya tilasta musu komawa hanyar gargajiya domin maganin su. Teresa Manuel mai shekara 26 na ɗaya daga cikin manoman da bala'in tsutsotsin ya fi shafuwa. A da Teresa da ke da 'ya'ya uku ta kan girbe fiye da buhu 40 na masara a gonar ta mai faɗin eka biyu, to amma a wannan kakar ta ce bata sami komai ba. Tsutsotsin sun fito ne daga kasashen Amurka inda suke mamayewa tare da lalata ɗimbin gonaki a Afirka. Suna kuma cinye kayan abinci irin masara wanda shine babban abinci a Malawi. hukumomin kasar ta malawi sun ce sun yi kiyasin cewa tun daga watan nuwamba tsutsotsin sun lalata dimbin amfanin gona wanda ke nufin kasar za ta fuskanci matsalar karancin abinci da kuma yunwa ma'aikatar aikin gona ta kasar malawi ta zargi sauyin yanayi da haddasa mamayewar tsutsotsin da kuma ta ce tana rarraba maganin kwari kyauta ga manoma wato ga manoman da lamarin ya shafa to amma kuma ta ce tana samun ƙorafe-ƙorafen cewa magungunan ba sa wani tasiri. kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da hajiya Fatima Ladi Shehu, wata da ta yi suna a sana'ar girke-girke. Hajiya Fatima ta bayyana mana yadda take gudanar da wannan sana'ar. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar wadda Madina Dauda wakiliyar murya Amurka ta yi da ita. Menene shin yasa kika ji haushi baki son aikin gwamnati? me yasa me ya dauki hankalinki daga aikin gwamnati ni ba haushi na ji ba ni dai kawai na ga ina aikin gwamnatin nan gwamnati ne kawai zan dinga ma ba wanda zai karu da ni to ni kuma eh, a rayuwa na nakan so in ga na taimaka ma wani shi sa ne na kaina saboda wannan mutanen idan muka yi aiki na gana biya su kowa yana jin daɗi ni ma sai gana ji daɗi hmm. at least yana tallafa ma wani hmm. zai je ciyar da iyalin shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta to ɗazuna miki tambaya baki bani amsan wannan ba cibiya ce gare ki da kika buɗe na yin wannan sana'a hmm, cibiya muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording kowa ko ba ko iyaye ba su da ko kwabo za su iya kawo ‘ya’yan za mu dan tallafa musu da scholarship din da za mu samu akan wasu mm-hmm. to abin har da ma scholarship eh, za wato akwai wayanda zaki taimaka mawa kamar wayanda ba su da marasa galihu eh, plan din mu muna so kamar muka bude kin san akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su to misali idan muka sami yara biyu da ba su da halin da za su yi Nebi yar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu roƙe su sai su dan tallafa kin ga an taimaka ma iyayen mu mm. to abin da muke planning kenan ne to mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne har da maza na na ma fi son chefs maza saboda they are more serious mm-hmm. yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne mm. kuma da mazan yaran maza na arewa ba san wannan sana'an ba sai yan kudu suna da interest kuma da very good in ka koya musu sun mafi matan mai da hankali so gaba ɗaya ne da mata da maza to yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin muna da menu da dama muna yin muna yin nigerian muna yin chinese hmm? muna yin arabian muna small chops duk abin da kake so muna da menu din ne da yawa abincin najeriya mm, hadda na china mm. hadda na larabawa to aina ake samun kayan abinci na gane yanzu ana cewa komai ya zama wadda ake yi a gida najeriya ya kuke yi eh komai namu na najeriya ne ko shinkafin mu ba ma tun last year ba mu amfani da forin shinkafa ba na gida muke amfani da shi Um, amma na chinese da yake so abincin su ba son irin shinkafin muna izin basmati mm, muna saya shops haka to misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo 'yan mata ba su iya girki ba kaza kaza to matasa kike haɗawa kenan da suka kila yi karatu da su ma ba su son su aikin gwamnati ko ya kike yi masu girki na ba matasa ba ne ba yawancinsu yawancinsu mata ne manya su kamar akwai sawa'i na ma a ciki hmm. mm, wanda dama su ma suna da interest a girkin hmm. to su ne muke girki da su kuma akwai maza su ma za su kai ni da suna yi ma chinese restaurant na nan garin abinci hmm. to da aka rufe sai na ɗauke su muna amfani da su so dukan mu dai almost shekaru mu da su to ba la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi aikin san shi catering experience ne sai ka ga wanda ya je digiri na catering din ka ga wanda bai ko primary daya ba sai ya fi wanda ya digiri din na catering ya girki hmm. so ya danganta da interest mhm. interest ne hmm. so yawancin wanda nake tare da su da suna da interest kuma in na kira su gida na koya musu abin da nake so maybe na koya so ɗaya so biyu shikenan sun ɗauka ba sai ba zan ƙara an ci gaba da koya musu ba da na koya musu ɗaya so biyu sun ɗauka sun san abin da muke ciki muke so to in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen Abuja kina ɗiban su gaba ɗaya ne ku tafi eh gaba ɗaya mu muke tafiya da kicin ɗin komai muna tafiya da shi kicin ɗin mobile kitchen kenan a mota what i mean by kitchen is misali kaman muna ɗaukan freezer din mu generator mu tebur mu ko um, injin ɗin nika ko me tafiya muke da shi so all we need a ba mu fili da za mu aiki shi ke sai ku je ku kafa eh. sai ku kama girki da sauransu eh. gari ma da baku sani ba duk sai ku yi eh haka muke don ba mu son mu je wuri a ce ba kaza ba kaza to yana kawo mana cika wurin aikin so shi sa komai za mu tafi da abu komi wani zuwa ma har freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yawa a wannan freezer kila manya-manya ne ma ko ya <laughs> sunan dai ya danganta da aiki kamar yanzu za ka yi ma mutum dubu daya abinci ai yana da yawa dole ka sayin da za ka yi planning <clears throat> kuma da kwanonin ke da komai kike tafiya Komi na wa komi. plates ma muna da shi kashi biyu ne akwai vip akwai normal plates da Lama sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu hajiya Fatima Ladi Shehu da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. ji bari fara maka ba su taɓa yin babban karya kamar karyan da suke yi a kan mambila. Suna siyasa da mu a kan karya ina da sama za su bi ina hanya. A lokacin Baba Buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi ya sa ma muhammadu buhari ya ba mu ministan makamashi za ku gani a kasa jama'a muna fatan mun sami kulamin lafiya wani sabon shiri na tsaka mai wuya wakan me yake sa ana samun yawan jinkirta zaben kananan hukumomi ne a wurare irin na taraba da ke najeriya kuma wani hali ma ake ciki yanzu game da aikin nan na mambila na samar da wutar lantarki ba da bayan haka wace irin rawa shi gwamnan taraba na yanzu wato dairiyo sai taka wajen karfafa wannan aikin ko kuma dakushe shi a lokacin da yake minista wannan suna daga cikin batutuwan da muke fatan mu taba su a cikin shirin yau wanda muke yi kan dambarwar siyasar wannan jiha da pdp wacce ke adawa da apc a najeriya take mulkinta to amma kafin mu yi nisa ya kamata mu ji ra'ayin mu zauna taraba din kan halin da jihar tasu take ciki a yanzu sunana christy sebastian yayo daga lolokar government mm. akwai hanyoyi da yawa wanda gwamnatin nan ta yi akwai kuma eh, makarantu akwai kuma ruwa ruwan sha da gwamnati ta yi wanda da ba mu da ruwa yadda za ka je ka saya ka ɗiba akwai ruwan famfo ko ta ina ana sha mulki allah ne yake ba ma wanda ya ga ya yi sai a bashi su bar shi ya samu dama ya zauna ya yi ma jama'a aiki domin ya fara yi su bar shi ya karasa da aikin maganan aje nan aje can a yi nan a rubuta petition a yi nan a yi can a kawo fada na kawo fada can don Allah ina kiran mutane taraba su yi hakuri su ba shi dama ya karasar da sauran aikin shi. Sunana Ilyasu mutumin Bali. To ba wani abun da za mu ce illa iyaka dai gwamnati ne ga tana ana murdawa domin idan ka dubi yanayin da wasu abubuwan da suke faruwa a wasu wurare idan ka zo musamman mu da muke cikin ƙauyuka gaskiya don cikin garin ma mun shigo ba ma ganin wani abun kirki to ballantana kuma mu da muke ƙauye saboda haka gaskiya kan ne mutanen ƙauye dai kan ba mu ga wani abun da gwamnati ta mana ba amma dai su a wurin su suna ce sun yi kaza sun yi kaza amma mu kome ba to muka shigo ma cikin jalingon inda ma nan ne za a ce an yi wani abu to mu gaskiya ba mu ga komai ba kuma sai muna ta jin labarun an samu miliyon kaza an samu biliyon kaza an samu biliyon kaza to ba mu sani na ko rami ake tona koyi ne ko ake da su wallahu alamu wurin muna kauye ba mu san me ke to me muka gani tunda ma'aikata ma suna kuka su ma suna ce ba biya su albashi ba wani wasu ce a ba an zubi biyan albashin ma yanzu mu kamar mu anan bali sai ka samu wasu za su karba da wajen kwana ashirin da wani abu kafin mu kuma mutanen mu anan su samu su dan samu mu da muke kauye. ku To a yau a kashi na uku na mahara da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba Barista Ibrahim suri da kuma mashawarcin gwamnan jihar kan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa za mu tashi ne daga maganar zaɓen yankunan ƙananan hukumomi wanda ga alama ya gagara a shi. Babu maganan abun nan menene ma zaɓen local government in banda a yi wato takardun zaɓe sa'an nan kuma kuɗin da za a biya a wato wakilai waɗanda za su gudanar da zaben saboda haka an sha yin zaɓuɓɓukan eh, ƙananan hukumomi a jihar taraba me ba su a yi kawai ba sa son su yi saboda sun san cewar kowane wata suna karɓe kuɗin eh, ƙananan hukumomi su yi amfani da su yadda suka ga dama wanda kuma ba daidai ba ne yanzu eh, zaben local government wanda aka yi ya shige ba mu muka yi ba ne mu muka yi a lokacin kam su 'yan adawa ne suka ce mu yi? Hakika 'yan adawa ne Abu muka yi, mu muka yi kuma har yanzu har yanzu ba wanda ya ce ba za a yi zaɓe ba. mun ce ba za a yi zaɓe ba ne ai kowa ya ce dawo ba su yi ba mu ma za mu yi mu ma za mu yi amma ba ku ne za ku ce mana mu yi ba to amma wani abaka ba wani zai sani kan cewa wataƙila ko tsoron karo da maza ya sa kuna gudun za ku sha kayi kuma ku kai da mulki a jihar shi sa ba ku sauku jama'a zaɓe pdp a taraba fa ba ta da wata yar adawa a taraba in dai an ce maka maganan pdp magana ya kare to wannan magana domin ka duba ka duba ina so ka duba mutumin da zai ci zaɓe ya ba da gab dubu ɗari da hamsin na almundahana ba wani almundana tun da kotu kai loya ne kotu kotu biyu sun tabbatar gaskiya ne haka aka kai dan taraba ne ni dan eh, taraba ne dukkan mu dan taraba ne amma kun je kotu kotu ta tabbatar da cewa zaben nan an yi shi da kyau kuma gaskiya aka yi a kudancin taraba mun san irin wato almundahana da aka yi da sama da faɗi. kotu ta yanke hukunci ai hukuncin da kotu ta yi kariya ne ta yi kotu ta yi kariya abin da ya faru a kotu kariya ta yi kotu kun ya bil ba sa muka kun ƙara kotu ta yi kariya saboda haka mun ka kara. kuma mun sake ɗaukaka ƙara zuwa kotu supreme court za ku ga abin da za ake cewa Allah ya isa. To to shike to shike kafin aje ga Allah isa wani batu da aka daidai ana shi ne tsakanin gwamnatin jihar Taraba ta jam'iyyar PDP da kuma sun shi ne batun magana nan na madatsan Mambila. Dukkanin ku kuma wani abun burgewa shi ne daga wannan yankin kuka fito. Dazun eh, kana zargin kan cewa babu ayyuka da gwamnatin tarayya ta yi a bawa. kan cewa kuma ga batun maganar madatsar nan na Mambila kuma yau shekara. Kaji bari fara maka. ba su taɓa yin babban karya kamar karyan da suke yi a kan mambila suna siyasa da mu a kan karya ina da sama za su bi ina hanya su yi layin mu yanzu ana faffasa hanyoyi zuwa site na dam musan cewa za a yi amma ba hanya wannan ya nuna jahilcin sanin aikin gwamnati duk wa'annan suna cikin kasafin kuɗi da za a yi wayannan ayyukan da su za a fara yin hanyoyi za a farfasa zuwa wayannan guraren sa'annan a kai kayayyaki da za a yi ai sai ka jira ka gani an yi a wancan lokaci kenan a wancan lokaci kenan amma a lokacin baba buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi yasa ma a wato eh, muhammadu buhari ya bamu ministan a wato makamashi domin mu tabbatar da cewar mun gode da ya ba mu wannan minista amma saboda haka domin mu yana son a tabbatar da wannan aiki za ku gani a kasa ba wani magana to a bar maka fa eh, sudi eh, wato kun janye da eh, nakan ji yan adawa ko jami'ar ku tana zargin kanta wai gwamnatin jihar Taraba ita ta hana ruwa gudu a wannan aiki na madatsar mambila akwai inda ko samu tangarɗa ne wajen aiwatar da aikin da haka kuke zargin kanci ita gwamnati taraba ita tana tun farko sosai kuwa duk ƙasa a hannun gwamnatin jiha take saboda haka idan kana son ka wani aiki dole sai jiha ta ba da izini a je a biya diya dama ba su bamu ba sun rike wannan dama ba su bamu ba ina wallahi ina baka tabbaci cikin kwanan nan cikin kwanan nan eh. shine bayan an rantsar da ministan nan eh. shine shi da zargi eh. da muka yi ta yi a kafafen yada labarai da ya yi yawa shine gwamna ya garzaya ya je ya sa hannu na yarjejeniya ya ba da kuma izini cewar a soma biyan diya bayan an biya diya a fara ayyukan nan wannan dama ba su ji gaskiyan magana duk abin da mutum za ka faɗa mu faɗi tsakaninmu da Allah gaskiyan magana dama ba su shirya wannan ɗin ba zuwan wannan ministan din ne suka shirya wannan sun faɗa ma gamna gamna ya je ya sa hannu amma ba su shirya ba ba su taba rana daya ba su taba rana daya su kira gamna su ce gamna gashi mun shirya ka zo ka sa hannu ba ba su taba yi ba to wallahi wallahi rantsuwa kenan a shekara 2017 akwai takarda wadda ni na gani zahiri an rubuta yarjejeniyar nan amma gwamna darius saboda bakin ciki ya ki saboda ba shi da kishin taraba ya ki sa hannu sai da muka yi ta magana kaji eh. maganan hydro power na na mambila governor darius yana lokacin yana ministan power yana cikin wanda suka increasing abin nan din yana ciki shi ne ma ya je ya tambaya ya je wurin ministan yanzu ya tambaya in ba gavna darius lokacin da yana minista shine ya increasing abun ba ya je ya tambaya ko to idan idan bayi da kishi a yi shiga zai je ya sa hannu ya ce a yi increasing ne ai to min yana da interest yana neman a bashi diya ta biliyan biyu dollars a ba jihar taraba To idan ma idan ma an ba jihar Taraba wannan ba kishin kasa a'a idan ma an ba jihar Taraba shi aka baiwa ne da muka azazzaba shi a lokacin idan aka bada kuɗin nan ai mun san abubuwan da suke da to bari mutum jira daɗi ta masu saurari kun da da ake tafafatawa tsakanin shi kansa shugaban jami'ar APC da take adawa ko kuma babban jami'ar adawa jihar Taraba shi kansa honorable barista Ibrahim Esuri da kuma hadimin gwamnan jihar Taraba kuma kusa jami'ar nan ta PDP da take mulki wato honorable Alhaji Abubakar Bawa kun ji fafata da ake kan batutuwa da dama kamar da aka sani wani yakan ce jihar Taraba a duk shekara ko kuma a duk lokacin zaben ya zo jam'iyyun adawa ko kuma babban jam'iyyar adawa kan haka shi haka har za a gama wai me zai hana idan an kafa gwamnati tun da jiha ake a zo a tafi tare me yasa ko yan adawa ba ku sallamawa ba ma sallamawa saboda akidojinsu ba masu kyau ba ne suna kawai handame kudaden da eh, suke shigo taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je bali asibitin bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in ban da kadangaru da beraye babu abin da za ka samu idan suka gayyace mu ba za mu ansa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin taraba in banda almundahana ba abin da suke to a gaishe ku to a kashi na gaba kuma wanda shine na ƙarshe da zamu kawo muku Allah kan rana wata yau za mu ji wai gaskiya ne kwamishinoni ma ba sa iya zuwa su ga gwamnan jihar taraba na yanzu ballantana ma talaka ko dai kazafi ne irin na 'yan adawa ina kuma gaskiyar wani zargin da su 'yan adawa suka jima suna na cewa wai tun da gwamnan Dariya ya hau kan karagar mulkin taraba bai taba ziyarar wata ma'aikatar gwamnati ko ɗaya ba ciki har da sakatariyar gwamnati to sai a dakata a ji martanin da shi mashawarcin gwamnan zai mai da An allah ya kai rana wata yau dangane da wannan zarge-zargen yanzu kan muna godiya ga su bakin namu balista ibrahim ilsudu na apc da kuma abubakar bawa na pdp tare da shi wakilin namu ibrahim abdulaziz wanda ya shirya mana wannan muhawarar a can jalingo ya kuma na ita a nan a madadin su duka ne Ali mustapha sokoto a washington mun bar ku lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. taron shirye